Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A yau shirin zai tattauna ne kan kisan da ake zargin 'yan sanda sun yi wa wani baƙar fata a jihar Ohio. Za kuma a ji cewa wani sabon rahoto da aka fitar ya kara nuna cewa lalle 'yan sanda sun yi sakaci wajen kai ɗauki a lokacin da wani ɗan bindiga ya shiga wata makarantar firamare a garin uvalde da ke jihar texas ya kashe yara sha tara da malamai biyu yau batutuwan da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To hukumomi a birnin Akron da ke jihar Ohio a yammacin tsakiyar Amurka sun ce wani matashi baƙar fata da ake zargin 'yan sanda sun harbe har lahira baya ɗauke da wani makami a lokacin da 'yan sandan suka bi shi da gudu. A ranar Lahadin da ta gabata, jami'an 'yan sanda a Akron suka fitar da hoton bidon da na'urar ɗaukan hoto da ke jikin 'yan sanda ta ɗauka, wanda ya nuna yadda aka kashe Jalen Walker mai shekaru ashirin da biyar. Shugaban 'yan sandan yankin Steve Millet ya faɗa manema labarai cewa jami'an 'yan sanda sun yi ƙoƙarin tsayar da walka a cikin mota a ranar litinin ɗin makon da ya gabata bisa wani laifi da ya yi wanda ba a fayyace ba amma a lokacin da suke bin sa a motar sun ce sun ji harbi ya fito daga cikin motar ta walka and again that the whole nature of shugaban 'yan sanda steve kenan yake cewa jin harbin da ya fito daga motar walka sai laifin ya koma daga na take dokar tuki zuwa kan abin da ya shafi kare rayuwa al'umma. Jim kaɗan bayan da motar ta walka ta tsaya, bidiyon ya nuna shi ya fito ya tsere sanye da wani ƙyallar rufe fuska. Sai dai bayan yunkurin da suka yi na kama shi duk da sun yi ƙoƙarin amfani da wata na'ura. Walka ya tsere har zuwa wani wurin ajiye mota, inda nan ne 'yan sanda suka harbe shi lahira. shugaban 'yan sandan ya ce walka ya samu raunuka har guda 60 a jikinsa sanadiyar wutar da 'yan sanda suka buɗe masa da bindigogi rundunar 'yan sandan ta ce lallai walka baya ɗauke da makami a lokacin da aka harbe shi amma kuma an tsinci wata bindigar hannu da gidan harsashe da wani zobe a wajen zaman direban motar ta walka to bayan ɓallar wannan bidiyo masu zanga-zanga sun ba zama akan tituna. inda suka yi dandazo a kofar ma'aikatar shari'a a garin na Akron suna neman da abi wa walka kadinsa. Lauyoyin walka da iyalansa dai sun yi Allah wadai da wannan lamari suna masu zargin cewa 'yan sandan sun yi yunkurin ne kawai su bata masa suna. Bobby diselo shine lauyan iyalan matashin da aka harbe. They want to turn him into a masked monster with a gun. Ya ce suna so ne su nuna cewa shi mugun mutum ne, tare da nuna yana ɗauke da bindiga. kuma mun san hakan amma ina so na gode wa shugaban 'yan sandan bisa wani abu guda da ya faɗa domin ya ce a lokacin da aka harbi warka sau casa'in ne ko sittin ko ma sau nawa ne ba ya dauke da wata bindiga 'yan sandan dai da ake tuhuma da kisan matashin an dakatar da su daga aiki ko da yake za a rika biyan su albashi A Tony general ɗin yankin dave yost ya shi alwashin za a yi kwakwaran bincike na adalci yana mai ba da shawara da a yi hattara saboda bidin da aka gani wani bangare ne ɗaya na abin da ya faru. To a wani labari na daban kuma wani sabon rahoto da aka fitar kan kisan da wani ɗan bindiga ya yi a wata makaranta a garin Uvalde da ke jihar Texas a nan Amurka ya nuna cewa wani jami'in ɗan sanda ya samu damar da zai iya harbe ɗan bindigar. Amma damar ta kubuce masa saboda ya tsaya yana jiran a bashi umarni. rahoton ya kara da cewa da jami'in ya yi amfani da wannan dama da an kubutar da wasu daga cikin ɗalibai sha tara da malamai biyu da ɗan bindigar ya harbe a ranar ashirin da hudu ga watan mayu saboda za a iya ba wasu daga cikinsu agajin gaggawa wannan rahoto da cibiya mai bibiyar matsalar harbe-harbe da ke jami'ar texas ta gudanar ya ƙara bayyana irin sakacin da ake zargin jami'an 'yan sanda sun yi wajen kubutar da rayukan waɗanda lamarin ya ritsa da su rahoton har ila yau na zuwa ne bayan bahasin da daraktan hukumar kiyaye lafiyar jama'a a jihar ta texas kanar steven macro ya gabatar a gaban majalisar dattawan amurka inda ya ce 'yan sanda sun nuna tsananin gazawa a daukin da suka kai a makarantar su masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jikon idan allah kai mu yanzu kan a madadin julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu